Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin kumal tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 4 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Dr. filu tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da kuma Sanata Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben fidda dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat. kasar argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu a damurar corona a kasar a daidai lokacin da ita kuma kasar spain ke bayyana cewa a karon farkon wani ɗan kasar ya mutu sanadiyar cutar gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin ƙasar china da ke amurka kamin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji manazarta harkokin tsaro a najeriya na kira da a duba hanyar da za a samar game da tubabbin 'yan ta'adda wannan yaƙi da ake ina son tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara shin ina aka kwana game da batun aikin wutar lantarkin mambila so da aka kawo fayat sai na ga duk daga karshe babu komai a kasa babu ma filin maganin wutan da ake wutan mambila wutan mambila yanzu hakan aka ce ma to ka je ka nuna ina ne filin ma da za wutan babu shi to Allah ya kyauta za kuma mu tsallaka makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar suke ci gaba da kokawa game da rafi iyakar da Najeriya ta yi. Sannan kuma na tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da kuma Sanata Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya talata a wasu jihohi goma sha hudu nan Amurka. Biden wanda wannan ne karansa na uku da ya shiga takarar shugaban kasar Amurka ya ci jihohin Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Minnesota da kuma Tennessee. Yayin da kuma Sanders mai ikirarin zama dan gurguzu a jam'iyyar ta Democrat ya ci jiharsa ta Vermont da Utah da kuma Colorado. da alamar dai nasarorin da biden ya samu sun kara masa kuzari a kokarinsa na zama mutumin da zai ja da shugaba donald trump na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba kasar argentina ta ce a karan farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar a daidai lokacin da ita kuma kasar spain ke bayyana cewa a karan farkon wani ɗan kasar ya mutu sanadiyar cutar a yayin da kuma kwararru a faɗin duniya ke ta faɗi tashin neman yadda za su bullo ma wannan mugunyar cuta wadda har yanzu aka kasa cikakkiyar fahimtar ta jiya talata wani jami'in kiwon lafiya a yankin valencia na ƙasar spain ya ce wani binciken da aka gudanar kan wani mutumin da ya mutu ranar sha uku ga watan fabrairu na nuna cewa murar corona ce ta kashe shi ministan kiwon lafiya na kasar argentina ya ce ɗan ƙasar na farko da ya mutu da murar corona ɗin ɗan shekaru 43 ne wanda ya shafe makonni biyu a arewacin italiya inda abin ya fi muni a faɗin turai ya ce mutumin na murmurewa a wani asibiti kuma halin da ake ciki bai da wani tsanani haka zalika a jami'ai a jihar washington ta nan amurka sun ba da rahoton sabbin kamuwa su tara da kuma mace-mace uku tun daga ranar litini da wannan adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka sun kai sama da ɗari gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin china da suke nan amurka tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san china da yi tun da daɗewa. wannan shawarar da amurka ta yanke na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yada labarai na kasashen waje da ke china fccc ta wallafa rahoton ta na shekara-shekara da manufar kare 'yancin jarida rahoton ya bayyana nau'ukan musgunawa da takurawa da kuma ƙoƙarin kaɗa 'yan jarida yadda take so da china ke yi to amma wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china mai suna zawo lijan ya yi watsi da rahoton kungiyar ta fccc da cewa ya ce ba mu taɓa ma kula da wannan kungiyar da ka ambata ba rashin kaifin hankali ne da kuma rashin sanin ya kamata ga wannan mai da'awar zama wata kungiya ta tashi kwatsam ta ce wai za ta sasanta tsakanin jam'iyyun siyasa sannan kuma ta goyi bayan wani bangare guda har kullum kasar china na mara balale da kafafen yada labarai na kasashen waje muddin dai za su ba da rahotanni kan china cikakku kuma bisa gaskiya To na jima kaɗan Ibrahim zai dawo da ƙarin wasu labaran. Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun ce a duba yi wahalar ta shirin nan na samar da doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbin 'yan ta'adda da sauya musu hankali da ba su horon yin ayyukan hannu saboda su yi dogaro da kansu. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗo mana. Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun yi nazari akan shirin nan na samar da doka da za ta halatta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbin 'yan ta'adda tare da koya musu sana'o'i domin su koma cikin jama'a wanda tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam wanda a halin yanzu shine sanata mai wakiltar Yobe ta Gabas ya gabatar a gaban majalisar dattawa kuma tuni ma dai har an riga an yi wa kudurin dokar karatu na farko. Barista Ibrahim Arab lauya ne mai zaman kansa ga abin da ya ce a game da dokar. Hukuma mai zaman kanta wanda za ta saurari abu ta kowane bangare ta duba shin menene ma matsalar kuma yaya za a yi addressing wannan matsalar don taimakawa don a samu zaman lafiya na ƙarshe wannan yaƙi da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara ba ni da wani tarihi ko ta masaniya akan wani yaƙi da aka yi a duniya ko kuma wani tawaye ko wani ta'addanci da aka yi a duniya wanda aka dakile shi ba tare da hanyar ta zama a yi tebur a yi zama a yi sulhu a fahimci menene ya sa ake yin wannan abu na din kuma wani gyara za a yi wani taimako za a yi don a samu a dakile babu wannan tarihi shi ma dai mai nazari a harkokin yau da kullum kuma kwararre a diplomasiyar ƙasa da ƙasa muhammad ishaq usman ya tsokaci akan batun yana mai cewa duk wata ƙasa da ta riga ta rika a duniya ko wani tsari da ya rika ya rika a duniya ba inda aka taba cewa a zauna Ai sulhu da ɗan ta'adda saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana baka sulhu da mutumin da bai da tausayi baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba ya fito ya kauce ma hanya to dole a fito a dawo da shi kan hanya shi ma dai shugaban kungiyar tsaro ta Beacon Securities Dr. Kabir Adamu ya ce lokaci yayi da gwamnati za ta tashi tsaye akan ta na karɓe makamai a hannun jama'a da yanzu haka lamarin ke kokarin tafi karfin kundila ko dama jaridar daily trust ta ruwaito cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yeme oshibanjo ya ce gwamnati ta kaddamar da bita akan rahoton kwamitin da shugaban kasa ya nada a shekara 2013 madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha biyu da minti 9 na dare. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya. To shugaban Amurka Donald Trump da na ƙasar Masar Abdul Fattah LCC sun tattauna jiya talata kan batun sake wata tattaunawar kuma game da shirin babbar madadar ruwan Habasha. bayan da tattaunawar da amurka ta ɗauki nauyin yi a baya kan batun babbar madadar ruwan ta cije a wata takardar bayani ta jiya talata fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump ya bayyana karfin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniya kan batun madatsar ruwar ba da dadewa ba kuma ta yadda za ta amfani dukkanin bangarorin biyu ministan harkokin wajen habasha gedu andar gechau jiya talata ya ce kasar habasha za ta ci gaba da shiga tattaunawar to amma ya gargaɗi amurka cewa kar fata yi gaggawa kan batun kuma kar ta nemi sa ran ra'ayinta ciki har yanzu mazauna jihar tennessee ta kudancin amurka na cikin kaduwa bayan da wata shi'umar mahaukaciyar guguwa irin ta lokacin sanyin winta ta zo a makare ta bararraka jihar da daren jiya talata ta kashe mutane akalla 24 akasarin mazauna wurin sun yi wato sun yi nisan barci lokacin da karar haushin karnuka da kuma na'urar gargadi suka tashi su ya kasance da kirma suka samu mafaka hotunan bidiyon mahaukaciyar guguwar sun nuna yadda wasu manyan harsunan wuta ke ta fitowa daga wani babban bututun da ya tankware ya fuskanci birnin nashville wanda ya shahara a duniyar waƙe-waƙe. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan lantarki na Najeriya, injiniya Salam Mamman ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila. To sai a gafarce mu. To a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ta jiran sauraron ranar da za a kammala aikin samar da wutar lantarkin Mambila. tambaya anan ita ce shin ina aka kwana ga sal ashewa a shaka da wannan rahoton Ministan lantarki na Najeriya injiniya Salam Mamman ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila. Mamman ya ce yanzu ne aka mai da hankali kan aikin bayan dogon zamanin da aka ɗauka ana labari ne kan ruwa. Ministan ya ce da ya shigo ya fara aiki bai ga abin da aka tabuka ba a baya akan wutar lantarkin Mambila. Don hata filin ma yanzu ne aka tsara yadda za a tabbatar da shi don aikin. Gaskiya kamar yadda nake faɗa kullum abin kaman tatsuniya tatsuniya ne. Saboda ni da na zo da na ce a kawo min fayil na duba ganin cewa na fito daga wannan guje wannan jiha na ne kuma ina wakiltar wannan jihar kuma ina wakiltar najeriya ga baki daya ina wakiltan shugaban kasa a wannan harka na al'amarin wutan nan na mambila so da aka kawo fayil sai na ga dai daga karshe babu komai a kasa babu ma filin maganan wutan da ake wutan mambila wutan mambila yanzu hakan aka ce ma to ka je ka nuna ina ne filin ma da za a yi wutan babu shi to diga nan na fara na yi kokari na san kai shin ina ne ma fili nan ina ne ma wurin nan da ake so a je a yi wutan a nuna min to nan ne fa aka nuna min kuma na tambaya cewa wannan filin namu ne ko kuma ba namu bane ma tukunna to kaga dai a takaice fili yana gujen gwamnatin jiha federal government ita gwamnatin tarayya bata ma karbi filin ba balle ta so mu tunanin ya za a yi ta aikin wutan a wannan lokacin a gujen to ban san dalilan da suka taso ba a baya amma ni dai tunda na san niyan shugaban kasa ne ya yi wannan harkan mambilan kuma ya tabbatar cewa ya bar wani abu a ƙasa kafin bar wannan gwamnatin daga nan na ɗauka na fara. Sale ya ce da yardar Allah kamun kammala mulkin gwamnatin Buhari a dubu da ashirin uku za a kammala aikin. Da a ce tun farko da aka shiga gwamnatin na yadda shugaban ƙasa ya so a yi wannan abin an yi nasara da kishi kuma a ce an yi shi. To da yanzu gaskiya an yi nisa da za mu ce da zan zan iya buga ma kirji in ce ma kafin a ce mun sauka wannan gwamnatin gaskiya da za a ce za mu samu wannan wutan baya To amma yanzu kaga hannun agogo ya dan koma baya kaɗan amma dai na tabbata cewa kafin mu sauka za mu ci karfin aiki. Aikin wutar lantarkin Mangbila an faro shi ne tun zamanin tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya janar Yakubu Gawan. Ga ma abin da yake cewa akan aikin. gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba su abubakar fabalewa shi shine ya soma lantarki na kayanji ne ne kuma na kunna babban wutan eh, kayanji mun ce za a kara gyara wa'annan wuta da yin wani aiki a jaba wani a shiroro za mu kuma wani a can gyambo can mambila in an kammala aikin za a samar da na gawa dubu uku da hamsin da zai fi kowace tashar wuta a najeriya aikin da haɗin gwiwan bankin Nexim na Sin zai lashe dala biliyan biyar da digo takwas. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaishe da Sale Shehu Ashaka. To daga Najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar wasu 'yan ƙasar ne ke nuna rashin jin daɗin su kan ci gaba da rufe iyaka da Najeriya ta yi. Haruna Mambako ya haɗo mana da wannan rahoton. Mutanen da ke kan iyakokin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ana iya cewa tuni murna ta koma musu ciki ganin cewa a can baya suna tunanin watakila shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince ya bude musu boda to sai gashi kamar faduwar mota daga sama wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta tarayyar Najeriya ta bullo da ita awa 48 da suka gabata tana cewa da a janye dukkan waɗanda ke nuna rauni ko sako-sako ga aikin na hana shiga da fice in ba ta hanyoyin da hukumomin tarayyar najeriya suka amince da su ba abin da yasa jama'ar cewa kenan abin ya zama ana sakki a kai na kaba domin suna tunanin jin labarin an saki boda amma wannan na nuna musu cewa hakan ya nisanta waɗansu mutanen karamar hukumar mulkin illela da jihar sokoton tarayyar najeriya sun koka game da jin wannan sanarwar ismaila abdullahi allah kuma ya sauka mana gado da cikin ta wuri masu transfer da gaskiya mu dai mu ji daɗi ba gaskiya saboda motar tarbatar faɗi da muke gaskiya rage gari mu sosai wallahi ba irin da ba gaskiya da muna samun mutane ko da shi akai akai amma yanzu kuma wallahi sai dai godiya ga Allah kawai mun muna so a ji shi gaskiya Abubakar Tahiru mun ji daɗin haka mu ba mu san yadda nufin shi yake ba amma Allah ya gwada mana wannan nufi da shi ke yi na alferi ne gaskiya gwamnatin Najeriya ta tsaya ta yi nazari ga laluran nan saboda duk abin da ya yi tsanani ga kan talaka zai koma cewa a raba Najeriya da Nijar wallahi matsala ta ba karama ba har dai ga talaka yusuf bagobiri lela local government lalle an ruhe boda an dan ruhe boda amma dai gaskiya talaka na an ka ruhe ma boda Sabida ma'aikata bakin gwalgwado suna aiki amma dai wasu su ba aiki suka yi wanda ya kamata ba don wanda shugaban kasa ka so wasu ba haka nan suka so ba gaskiya aiki dai kama ana aiki amma dai talaka na aka yi ma aiki ba masu kuɗi ba mu muna son dai a yi ahwa a jaya wa lura gaskiya ba ta da daɗi ga talaka su ma mutanen garin birnin kwanni ta jamhuriyar nijar ke kan iyakar ta Nijar Najeriya waɗansu daga cikinsu na cewa tsawatar da ma'aikatan da fadar ta shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ta yi domin su ƙara ƙarfafa ayyukansu na kulle boda wani lamari ne na tsanantawa. Kowa ji haka gaskiya ya ce abubuwan haide da ayi da addu'a dai kawai. Kowa ji wanga abubuwa ya ce gaskiya abun haide a hankali dai abun ya yi tsanani kai ba a wadda ma za a ce haidai mu kai kukan mu Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni. kasuwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Wan Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. 'yan najeriya na fassara kotun kolin kasar da kotun allah ya isa a da to amma siyasar kasar na neman maida ta kotun jeka ka dawo in ji wasu manazarta wata sabuwa ta bulla a majalisar dokokin najeriya bayan da aka gabatar da wani ƙudurin doka da ke neman ba da kariya ga shugabannin majalisar dokokin Jama'a Assalamu alaikum. Kotun kolin Najeriya a jiya talata ta yi watsi da karar da Emeka Ihedioha na jam'iyyar PDP ya shigar a gabanta. Yana neman ta sake waiwaye da bitar hukuncin da ta yanke wanda ya tumbuke shi daga mukamin gwamnan jihar Imo ta baiwa sanata Hope Zodinma na jam'iyyar APC. Idan za a tuna dai hukumar zaben kasar tun farko a zaben watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2019 ta ayyana Ihedi Yoha a matsayin zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai sanata Uzodinma da jam'iyyarsa ta APC sun kai kara a gaban kotun zaɓe da ma ta ɗaukaka kara duk ba nasara. To amma da shari'ar ta kai kotun koli, kotun ta jingine dukkan hukunce-hukuncen kotunan biyu. Inda ta tabbatar da shi Uzodinma a matsayin halattaccen zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai rashin gamsuwa da hukuncin ya sa Ihediyoha sake garzayawa kotun kolin domin ta sake lale a hukuncin da ta yanke inda ajiya talata. Kotun ta ce ta tsayu a hukuncin ta na farko. Wannan dai ita ce shari'a ta biyu bayan ta jihar Bayelsa daga cikin shari'o'i uku na zaben gwamna da aka yanke hukuncin su a kotun kolin to amma kuma aka sake komawa domin sake nazarin hukuncin kotun wanda ta yanke. ɗayar ita ce ta jihar zamfara masanin shari'a buhari yusuf ya yi ƙarin haske akan masu ra'ayin kotun kolin da a da can baya ake yi wa lakabi da kotun allah ya isa a yanzu tana kokarin komawa ta je kaka dawo a shari'un zaɓe. to na farko mutane ya kamata a lura da wani abu a kotun koli tana iya yankewa shari'a ta dawo kan shari'ar idan aka samu abubuwa uku ko hudu wato inda aka ba a gayawa kotu gaskiyar bahasin shari'an da ke gabanta ba koko aka zo aka tabbatar da samuwar wani abu na rashin gaskiya wajen shigar da kara koko aka zo wajen maɗabu'an na buga shari'ar aka samu wasu gyare-gyare to kotu tana iya dawowa kan shari'anta ta yi gyara a kai a alif ɗari tara da saba'in da tara a wani kes na lawson a kotun koli ta dawo a hukuncin da ta yanke ta tashi a kan shi a idan ba a kuma manta ba a shari'ar da aka yanke kan ameci da ya bashi zaɓe ko da bayan lokacin da aka yi zaɓe kotun koli ta dawo yau an tashi daga wannan a tsari wato wannan principle na irin wannan shari'a yanzu an koma da dole kandidi da shiga zaɓe ɗaya biyu har uku na matakan zaɓe da za a yi. To duk da yake da jam'iyyar APC ce ta yi nasara a hukuncin na jihar Imo. To amma ba ta fatan tarihi ya maimaita kansa akan shari'ar ta ta jihar Zamfara. wadda kotun koli ta soke zaben da aka yi wa apc ta miƙa wa pdp dukkan mukaman da aka yi takararsu baki ɗaya a jihar kakakin jam'iyyar sani gwamna mayanci na ganin ta sha bamban da ta imo korafinmu da na imo da na bayasa ba guda ba ne su imo yau korafinsu shine na magana ƙuri'a ce an faro wannan shari'a tasu tun daga kotun zaɓuɓɓukan da aka kafa har zuwa kotun koli mu kuma rikici ne na cikin gida na jam'iyyar apc wanda yake pdp babu inda ta kai karar jam'iyyar apc ta jihar zamfara sannan na biyu magana firamare din ma akwai mutanen da ba su da abokan takara a cikin wannan jam'iyya ta ta apc wanda yake a ɗinsu an kai kuma hukumar zaɓe ta sani ita jam'iyya ta sani haka na biyu kuma doka ƙasa ba ta yadda da wani ya zama gwamna ba kamar da na yi bayani can harko sai in yana da kashi 25 na wannan jiha sannan zai iya zama gwamna. To sai dai a bangaren jam'iyyar PDP kuwa mataimaki na musamman na gwamnan jihar a kan sha'anin watsa labarai Zailani Baffa ya ce jagororin APC suna shafawa magoya bayan su zuma ne kawai a baki. maganar primary ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su ba su shiga ciki ba kuma ko da a ce suna da kara da su za su kai aka ce kwana sittin ne kuma kwana sittin din nan ya wuce to maganar primary ma ba sa entertaining din ta kwata-kwata to akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne ko shi Abdulaziz ya da yake nuna cewa shi ba primary yayi ba shi consensus ne duk dai magana ce ta primaries wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci akai saboda haka kusan dai abin da muka dauka shine lauyoyi suna dan. abubuwan su ne wanda zaka ga sun samu alheri a jikin mutum saboda su dinga nuna masa cewa akwai nasara amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya da yanda kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canja shi za a yi ba. a daidai lokacin da 'yan najeriya da dama suke ci gaba da kalubalantar dokar kariya ga manyan zababbun shugabanni a matakin jiha da tarayya sai kuma ga wata buƙatar ta kulla a zauren majalisar wakilai mai neman ba da irin wannan kariya ga shugabannin majalisun dokokin biyu na tarayya da mataimakansu Kudurin mai neman yin garan bawul ga sashe na 308 na kundin tsarin mulkin kasar na da manufar ba da kariya ta rashin bincike kamawa ko gurfanar da shugabannin majalisun da mataimakansu a gaban kuliya ma damar suna kan mukaman nasu. Dan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar ya kuma bayyana dalilan gabatar da kudurin dokar. Ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar Najeriya ba. Ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugabannin majalisunmu ba. Ba ma doka ce muke tunanin wai Femi Bajabiya Mila a cikinta ba. Babu wanda yake tunanin mataimakinsa Right Honorable Ahmed Idris Wase. Kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na na yi wa tsarin mulkin najeriya gyara ba yi da tunani na wai a muna tunanin ahmed lawan ko a muna tunanin omo agege a'a institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayin ta na wacce take cikin manya-manyan shika-shikan ginshiki na demokradiyyar kasa institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana bukatar wannan kariya din to sai dai kuma tun a cikin zauren majalisar kudirin dokar ya fuskanci gagarumin kalubalen rashin amincewar wasu 'yan majalisar irin su tajuddin abbas ni da kuma mafi yawan 'yan majalisa ba mu da wannan ra'ayi ba kuma zan ba wannan doka goyon bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da ƙasar nan gaba ba ba abu ne mai kyau ba musamman in muka duba cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu. To koyaya yaya manazarta ke kallon wannan yunkuri na majalisar wakilai? ga farfesa usman muhammad na jami'ar bez a koyaushe a demokradiyya za a so a ce abin da ake yi ya fi alfanu da abin da ba a yi ko kuma abin da ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da 'yan ƙasa to sai a kau da shi a kawo abin da duk 'yan ƙasa za su amince da shi abin da ake amincewa da shi a nan kuma wanda yake shine yake da alfanu shine a cire wannan kariya kowaye wani abu wanda ya wuce misali na keta haddin wani to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu. Madina Dauda a Abuja ta jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan batu. Farawa da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Najeriya Sharif Nastura Ashir. ƙarshen demokuraɗiyyar ne tamu ya zo da kuma lalacewar ita shugabanci gaba ɗaya ƙasar a ce duk mutumin da aka ɗauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya duk abin da ya ga dama a tunanin cewa sai ya sauka ne za a iya shari'a da shi abin da ya kamata a ce a shi ne a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amana al'umma tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamnoni amma idan ka ba wannan 'yan majalisa kariya shugabanninta dole ka ba wa ragowar mambobinta shi ma muhammad bello na waila malami a kwalejin ilimi da ke azare ta jihar bauchi ya tofa albarkacin bakinsa kina ga zai yi na baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu zai yiwu haka dukiya ta a hannunki a ce ba zan iya bincikan ki ba ai dama babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki to in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye kuma waɗanda aka kama ma in an ɗaure su shekara nawa ne uku hudu. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa nadina Dauda da Nasiru Adamu El Hikaya. Tuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na da muku sallama daga Washington DC. Kuma da lagai da Murtala da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaicen tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da shi kuma Sanata Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben fiddaɗen takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya talata a wasu jihohi goma sha hudu na nan Amurka. iraniyawa da aka jefa su kurkuku saboda zargin su da laifuka masu nasaba da siyasa da kuma tsaro suna kokawa tare da dangoginsu cewa a sake su na wucin gadi saboda su kauce makamuwa da murar corona a gidajen yarin iran da ke cunkushe to sai dai rahotanni na baya-bayan nan na nuna cewa an saki fursunoni dubu hamsin da hudu na wucin gadi tun bayan da aka yi wannan ƙorafin gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin china da ke nan amurka tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san china da yi tun da daɗewa. To madalla kafin mai sallama zan yi amfani da wannan dama na taya shugaban kungiyar tsaffin ɗalibai ta makarantar KEDC Kano Alhaji Haruna Idris Magama da mataimakinsa Alfaza ZA na Merage. murnar zaben su kan wannan mukamai da aka yi da ma duk sauran shugabannin da aka zaba Allah ya ta riko ya kuma bara damar yin ayyukan da suka dace ga al'umma. masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin wato ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma cibahiru hiro jedo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na jimmy cook nisan fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyan nan salamu alaikum VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui.